Tsaka mai wuya. Ni na ga ganduje, ni na ganduje a cikin kwari yana ci a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi. Mhm. Wannan bincike ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners din sun ce ku ina takaddunku ya aka kuka mallaki wannan guri ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa ɗaukar buldoza suka yi fa kawai suka kama rushewa kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa a Kano garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kama da shi da kowanne ko daga da kace masallaci idi a zai za ka ta akwai masallaci da garin su hamsin amma wannan gurin a zo a ɗiba da san kai a bayar sanin mu bar wani abu ma wallahi ba za mu yi wani ba sai mun dawowa da masallacin idi darajarsa Jama'a barkanku da wannan lokaci mu da saduwanmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. Shin mutanen da aka rusawa dukoyinsu da gidajensu da shagunansu da ma'aikatunsu a Kano za a biya su diya ko ko meye makomansu? Sannan daga cikin gwamnonin Kano da aka yi baya-bayan nan wanne ne yake da kujera a cikin wani babban kamfani da ke samun kwangiloli da filaye daga hannun gwamnatin Kano din? Gidajen da abba gida-gida da kwankwaso suke ciki a yanzu na waye? duk wannan suna cikin abubuwan da muke so mu taba a cikin shirin yau na tsaka mai amma kafin mu nisa bari mu ji abin da wasu kana ke faɗa game da rushe-rushen da aka yi a Kano da ya janyo asara a wajen wasu. Ai wannan mataki da gwamnati ta ɗauka na rusa ɗin mu abu daidai yake mana saboda dalilan da suka janyo waɗanda aka bawa filayen duk an ba su ne ba a bisa ƙa'ida ba kuma su kansu waɗanda suka karɓi filayen kansu sun san cewar sun siya son zuciya ne domin guraren mutane ne na al'umma aka karɓa sannan kuma aka ba su su kuma suka sa kuɗaɗen suka siya To a matsayina ni na ɗan Kano a gaskiya bana goyon bayan wannan abu da yake faruwa saboda mutane sun riga sun sa su miliyoyi sun zo sun yi gini ana samun duk shago idan ka je zaka sami yara sama da guda biyar a ƙasan mai gida ta nan suke samu suke ci suke sha suke wa kansu asiri har ma su taimaki iyayensu da wannan abun amma an zo an rushe musu gurare to ta yaya yaya mutane ba za a zo a kuka ba yanzu ba dole zaman gida ya dawo ba sace-sace su dawo fashi ya dawo kwace ya dawo to ba mu dai ba abin da za mu ce sai dai mu ce wannan abu da aka yi mana akwai Allah Allah yana gani madalla to muna sake ku ga wannan muhawara da wakilinmu na Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya shirya mana tsakanin Umar Haruna Doguwa shugaban jam'iyyar NNPP na Kano da kuma Ibrahim Zakari Sarina babban magatakarda ko sakataren na jam'iyyar adawa ta APC a kanan dawo din game da abubuwan da suka faru tun bayan da abba gida gida wato abba kabir yusuf ya ɗare kan kujerar gwamna a nan jihar kano ɗin. malamai bismillah ina makomar mutanen kano da mutanen da suka zo suka yi investment suka saka jari a kano duk da kun ga matsalar da ta sa ku rusa musu kadarori menene makoma su abun idan mutum yana da legal abuwa legal abuwa we look at it legal abuwa amma idan mutum bai da legal abuwa kamar da ga waka akwai ka'ida na ya ake ba da fili akan dole shi gwamnan ya tattara komai shi ne commercial land shi ne commercial komai da komai ko shi bane shi ko helan shi ko idan idan idan idan idan shi idan yanzu sun ce ku dama honorable hmm. da kuka yi wannan eh, tsage-tsage da kuka yi eh, eh. dama ba ku bawa kowa takarda ba a matsayin ku na gwamnati ya wato wannan abun ka gane ko wato ya kamata ya gane cewa idan mafaɗin magana wawa ne majiyinta ba wawa ba ne ba yanda za a yi haka kawai ko private company su zo a zo a zauna a yi ka'idoji da su kamar yanzu na daula ka gane ko a zauna da gwamnati da lauyoyin waɗannan private companies din a zo a yarjejeniya a zo a gina abubuwa ai wannan ya nuna cewa kenan gobe ba wanda zai zo ya investing a Kano domin ya san in wata gwamnatin ta zo ita ma in dai ba ta tsaya ta yi hankali ba ita ma zuwa za ta kawai ta sa bulldozer kawai ta rushe saboda ba ita ce ta to gashi suna cewa duk mai takarda sahihiya ya kai ba gaskiya ba ba su ma sani ba To sun tsaya ma sun bincika ne tukunna kamar yanzu misali yanzu maganar daula da ake yi mm. ko yanzu haka kawai babu takarda babu komai kawai ko kamfani ah, zai zo haka kawai ko ya zo ya kama gini da takarda to inda takarda tsakani da Allah ma idan da takarda me ta kamata su yi sai su zo su tsaya su ce ku ku kawo takardun ku amma ba wai ku ce wai wani mutum wai gura gwamnati no no no ku wai gura ta tsaya ma da takarda amma ba da takarda tun da ka zo magana ka'ida da ka zo magana ka'ida bari mu bukar ka'ida akwai takarda ka'ida akwai ka'idoji ka'ida ta bada kwangila ko ta samun benefit kuma ko wanne ne ma ya tsakanin ka Allah kun go wayannan ka'idojin kun duba takaddun <laughs> kun gani ka gama ka ka amma ka ka gama ta baki na gutan galtan gal abin da ke so ga maka shine yanzu idan ka zo ka bada fili kana gamna mm. kana gauna mm. ai akwai ka'idoji mm. ya cancanta mutumin da yake chief executive chief executive na state ya zauna a gudu wani kamfani bayan daura irin tsuwa. mun san kamfanin da aka baka daula mun san shi mun san kuma sai ta din mun san su mun da takardun mu mun san alakar su da gandujo ta jini mun san ta ko ma menene mun san su a bari mu ake so a nuna mata bari mu faɗa abin da ake so a nuna mata ba ka san faɗa mun san waye mai kamfanin mun yi bincike mun gane mun san waye mai kamfanin a ba ku bincike ba sai director barka sai mai kamfanin waye mai kamfanin lamashi lamashi lamashi MD Dunibda sarkin gandujo da san kamfanin shi aka ban prime lamashi the same company aka ba aka ba filin shahuci the same eh, company aka ba eh amma a hukumance eh, eh. Mm. idan ya an bi ka'ida me laifi misali ai the first abu da za a yi shine duk mutumin da aka ba executive position a state the first ka'ida ta kwada kwandar shine resign daga duk wani kamfani ke cikin to me yasa tun da kun gano wannan takardu eh. tun da kun gano wannan takardu mm. wai me yasa kuke tsare tsarin shi wanda kuke zargi Abdullahi Umar Ganduje ku mm. hukunta shi masa tun da misali to me me me ai da ga abu da ya faru ina zuwa abinda masana shari'a suke cewa eh. ba ku biya compensation ba kuma ku je ku hukunta wanda yayi amma ina ma makomar mutanen da suka saka jari wannan kamfanin da ya wannan ai is illegal a can kana maganar legality ko kuna illegality wai legality kuke ba to ai oh, ka faɗa kamata yi ai ka faɗa ka ce land act burgaji ka ka ce idan Allah ba abun nan daki daki don Allah do Allah ka ce land act ta ba gwamna power na yi confiscating ko ya overriding ko ya revoking land amma ta siga a siga ke bi ba wata siga ta bunyi bincike ka tsaya a magana nan don Allah eh, eh, eh. a gidan zanen yango akwai gurin gwamnati akwai fili na mutane aka kiba kamar na gidan Amina Abdulsalam kamar gidan Abba gida gida na Dawaki Road ko ina ka faɗa ah. amma dai wannan akwai gadin gadin aka aka fara wannan gidan Abba to shi ne na sane na gado shi ne wannan sane A'a miyan Aminu Abdulsalam nasa ne na gado miyan ba eh? shi wancan gidan konkoso nasa ne na karan kansa wanne wanne eh? wanne wanda yake ciki yanzu wannan ya tabbata na gwamnati ah, kwai kwa ah, to abu na ga ga ga ga ga ya zo ga ga eh wannan mun zo ka tambaya abin da ke son tambaye ka hmm. suna cewa aka takardu magana da ake shi ne hmm. ku dama ba da fulwatan nan da aka ce da sauran gine-gine da hukuma ce ta yi hmm. ba a bi ka'idodi ba tun daga hukumomi na gwamnati misali da aka aka kafa hususan don su dinga kula da irin waɗannan abubuwa? To ai wato Mahmud ba su ma tsaya sun zauna a gwamnatin sun bincika sun kirawo mutanen sun kirawo partners ɗin sun ce ku ina takardunku ya yi kuka mallaki wannan guri ta yaya kuka mallaka ina kaza ina kaza kawai abin da fa suka yi shine daga hawan su fa ɗaukar bulldozer suka yi fa kawai suka kama rushewa don haka ai ba a ma zo wannan ba amma ina so in tabbatar maka da cewa dolen dole sai an bi gaskiya sai an bi ka'ida kuma ina tabbatar maka sai sun biya duk wannan asarar da suka janyo wa kanawa. Honorable Haruna Dogo. Ai wannan dole dole ku sha faɗa. Ku sha dole dole ma ku bisa bisa kwaci ba za a ba mu ba. Dole dole ku sha faɗa. Duk wannan abu da da duk wanda mu da mu su. Ai wannan barazanar kana wannan barazana. Bari mu ci gaba zan maka tambaya da Allah. Kafin baka bir su yusuf ya zo da wannan salo na rushe-rushe mm. an koka da rushe-rushen da yar fa'e a kaduna mm. menene za ka iya cewa alaka ko bambanci rushe-rushen da kuke da yanzu da aka yi da kaduna mutanen kaduna gaji ka tambaye su muna suke baki ciki da aka yi kuma wannan rushe-rushen ma da ake yi ya zala misali shi yana cewa ba a yi bincike ba a kara ba ni to ina ko bincike ka ji mana da Allah ya to sai ko ya da Allah ka ji a sati biyu mutanen Kano wannan ya ka ji ya ka ji ni na ga ganduje ni ganduje a cikin eh, eh. kwari yana ce a rusa wannan gidan idan mutum ya taso shi ma a rushe shi mhm. wannan bincike gamna je ya ya ce a kashe mutum shi sa kuka haka shi sa kuka kuma ina zuwa to ai kaga baka ma da ansar ba menene bambancin naku namu namu namu reclamation reclamation ne namu ka reclamation ko mm, idan ka je kan teku eh. idan ana so a zo da kasa gurin ana ɗauko wani inji ya dawo da yashi ya zo shi ana ce da wannan abu reclamation reclamation muke ba sai yiwu a Kano garin musulunci 99.9% ka zo filin da muka fita kamar da shi fiye da kowanne ko daga kace masallaci idi a zai za kai ka akwai masallaci da garin su hamsin amma wannan gurin a zo a ɗiba da san kai a bayar sanin mu bar wani abu ma wallahi ba za mu yi ba sai mun dawowa da masallacin idi darajarsa duk wata makaranta da aka ɗiba dan mugunta aka sayarwa da waɗansu don sarai rai duk da population ɗin kano yana tashin goron zabi yanzu ya about 20 million kamar kana cewa ba ku gama ba za ku ci gaba kenan na rushe kwarai kuwa kwarai kuwa amma ai wallahi barkaji ana kokawa da yadda ku wallahi this school wallahi duk school inda aka ɗiba. Ma'ana ba za ku ji kira da kawai shi ƴaƴansa ƴaƴansa ai ba sa Najeriya ko ƴaƴansa ba sa Najeriya kuma ƴaƴansa ba sa Najeriya. A to ai ku ba ku ma gane cewa wannan abubuwan da kuke yi kanku kuke wa barna kanku kuke wa ta'adi kanawa kuke cinta alƙawari muka yi tsakaninmu da Allah cewa we claim this to ina so in tabbatar maka ga ka'ida ga ka'ida kana ji ko ga ka'ida in dai kai alƙawari za ka yi abu wanda ba na arziki ba ina so in tabbatar maka wallahi ba na arziki ya kace reclaim the field ka'ida addinin musulunci to kada kai idan kai alƙawari cewa za ka yi sabo to ga ka'ida a wannan ba sako ba ne. wannan ai sako to shi yanzu yanzu kai abu sako kato ma kuwa yanzu kai yanzu hana mutane Ibrahim kun hana mutane kasuwanci kun kashe mutane Ibrahim kun sa mutane su zama barayi Ibrahim a'a kani da Allah da Allah ta kamata ku yi sai ku gaya wa mutane cewa ga abin da za ku yi ga abin da za ku yi za ga abin da za ku yi mutane shekara nan zan ku lamari a bayan kun riga kun karya mutane shekara nan ana yi kasuwanci a wannan gurin shekara nan ana yi kasuwanci you rule for eight years. Ina zuwa. And the people of Kano rejected you. Ai sun nace ku ku wallahi a yau da za a yi ko da kun sha mamaki. Bari magana. Bari ne magana. Bari mun da ba. Bari ne magana. Da ta gaskiya. Okay to ka da mun ci abe kenan. Ai ne nace da ka da mun ci abe kenan. Ai zabe da kai. Ai zabe da kai. Ai zabe da kai. To a gaishe ku malamai. To muna da sauran yar wannan muhawarar da ta rage da muke so mu kammala da ita a rana in Allah ya kai mu. Daga ciki za mu ji shin tsakanin kwankwaso da abba wa yake ba da umarnin roshe-roshen da aka yi a kana. Yanzu a madadin su baƙin namu Alhaji Umar Haruna Doguwa da Alhaji Ibrahim Zakar Sarina da kuma musamman shi wakilin namu Mahmud Ibrahim Kwari. Aliyu Mustapha Sakwato ne ke muku ban kwana daga Washington. Huta lafiya.